rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri sun gabatar da wasu matasa guda biyu ga manema labarai wanda suke zarga da buga katin shaidar zama dan kasa ga 'ya'yan kungiyar boko haram mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan karatu gurgusau ne ya gabatar da waɗannan mutane a ofishinsu da ke garin maiduguri wanda ya ce an kame wani dan kungiyar boko haram ne dauke da wannan katin shaida na jabu da waɗannan mutane suka buga masa wanda suka gudanar da bincike a suka gano inda waɗannan mutane suke da suka buga wannan katin shaidan dan ƙasa ga waɗannan dan ƙungiyar Boko Haram da suka kame. Kwazar Gusaudu ya ci gaba da yi mun bayani game da waɗannan mutanen da suka kame kamar haka. Kamar da kuka gani a nan akwai na'urori kashi daban-daban akwai kwamfutoci akwai printa akwai na'ura da ake yanka takarda da ita ga sunan dai da yawa. Wannan mun same su ne a sakamakon wani ɗan Boko Haram da muka kama da muna binciken shi sai muka samu adai katin shaida na ɗan ƙasa a jikin shi da muka bincike shi sai ta tabbatar mana cewa wannan kati ga inda ya same shi shine da muka je muka bincika sai muka fahimci cewa ashe wannan santa din wanda ake cewa business center aikin su shine su katin dan kasa ga yan kungiyar boko haram wannan wannan yana taimaka musu ta hanyar shiga da fice da kuma zuwa su haɗu da sauran yan uwansu a sauran kasashe da kuma wasu garuruwa domin ci gaba da wannan aiki na ta'addanci dan Najeriya ne a Maiduguri aka kama shi eh, su ma wanda aka kama din mutum mutum biyu a nan wata anguwa da ake ce ma post office a nan muka kama su duk shagon da muka kama yana ba da irin wannan kati na shaida to ya tabbatar cewa za mu yi maganin shi kuma za mu ɗauki duk matakan da ya kamata mu ɗauka domin mu ceci rayukan al'umma. ba ka ga kamar akan samu matsala ne daga wajen jami'an tsaro kusan wajen mashiga ko mai maiduguri duk lokacin da mutum zai shiga sai an nemi wannan katin ɗan ƙasa musamman ma jami'an shiga da fice ba ganin kamar su suke kawo waɗannan matsaloli na da yawa. to a shi katin ɗan ƙasa akwai ta yadda ake samun shi gwamnati ta yi ma mutane rijista. akwai ofis na national identity commission da mutum zai iya zuwa a mai wannan katin ɗan ƙasa in har mutum yana da niyya mai kyau me zai sa ya je abin da ba na gaskiya ba yanzu za mu hannunta su ga yan sanda domin su ci gaba da binciken su kuma su gabatar da su kotu a masu hukuncin da ya dace na kuma tambayi malam zakarai da ke aikin kwamfutan game da wannan kame da aka yi masa game abin da ke ce mini kai ya sunan ka John Zakaria kai ne ma ku ne masu wannan kaya eh mu ne masu kaya a ina ka ma ku a post service. a wajen kasuwancin ku ne eh ana zargin ku da cewa ku kuke buga katin shedan dan kasa har ma yan kungiyar Boko Haram ko a a to a zargin da ake muku kenan dan an kama wannan Boko Haram da wannan kati din kuma ce daga wurin ku aka buga eh to shi wannan wannan bawan Allah shi ne aikin hoto ne shi ya kawo man ya kawo man kuma 500 ya bani na yi mashi ni ban san ko waye ne mutumin da ya yi mashi bane na tambaye shi na na na waye ne yace na kwastoman shi ne kenan abin da ya faɗa ni ban san shi ba ba ma taɓa gani shi ba to kamar me yasa kuke buga katin dan ƙasa ganin cewa ba aikin ku bane wannan shine na farko wanda na yi kuma yunwa ne ya sa ni na yi domin ina da iyali ban da abin da zan sai da iyali na ina iyalin ga suke suna nan ma daga nare matan ka na mata na daya ya ya uku to banda wannan harkar akwai abin da kake yi babu sai wannan aiki din nan da ina yi kalanda su katin aure ina bugawa a shagona wani da rundunar sojan Najeriya ta kame kenan kenan ke bayani game da kamen da aka yi masa da ya ce shi aikin kwamfuta yake yi kuma an ka masa wannan aiki ne yayi ba tare da sanin ko su wane ne ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya